Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Hadiza kyari ce tare da Muhammad Hafiz Baballe. Da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shiri a yau Alhamis 22 ga watan Disamba na shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hafiz da labarai. Shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky ya gana da shugaban Amurka Joe Biden a fadar White House. Amurka ta kakaba wasu ta kakaba wa wasu jami'an Iran takunkumi ciki har da babban mai gabatar da kara da manyan jami'an soji. Babban jami'in kula da ayyukan jin kai na Majalisar Ɗinkin Duniya ya faɗa jiya Laraba cewa 'yan ƙasar Siriya miliyan uku za su buƙaci taimako a shekara mai zuwa. kanan labaran kenan. A cikin shirin za ku ji tattaunawar wakilin Umar Faruk Musa da kwararren tattalin arziki game da tasirin karin kudin da ake cirewa da babban bankin nigeria CBN ya yi. Biyo bayan zargin da kamfanin dillancin labarai na Reuters ya yi cewa rundunar sojin nigeria ta gudanar da wani haramtaccen shiri na zub da ciki ga mata dubu goma waɗanda Boko Haram suka yi wa fyaɗe gwamnatin kasar jamus ta nemi najeriya ta kaddamar da bincike kamar kowace rana mai kamar ta yau alheri za ta shigo mana da shirinta na domin iyali amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashi na farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karantawa muhammad hafiz baballe a karan farko tun bayan da rasha ta mamaye kasarsa shugaban kasar ukraine vladimir zelensky ya bar kasarsa ya tashi zuwa amurka jiya laraba wakilin boa stephen haman a washington ya rawaito cewa zelensky ya wuce kai tsaye zuwa fadar white house domin ganawa da shugaba joe biden bayan wani taro a ofishin shugaban kasa na oval office inda biden ya shaidawa shugaba zelensky cewa amurka za ta aike da babbar na'urar kariyar makamai mai linzami ta patriot zuwa ukraine shugabannin biyu sun yi taron manema labarai da yake amsa tambayar manema labarai biden ya bayyana cewa shugabannin kasashe kawaye suna taimakawa bukatar makamai daga kiev biden ya Biden ya ce ba sa neman shiga yaƙi tare da Rasha basa neman yakin duniya na uku kuma yana ganin za a iya kaucewa gaba ɗaya da tabbatar da cewa ukraine ta yi nasara a filin yaƙi zelensky ya ce duk da cewa sojojin amurka ba sa cikin fagen daga a ukraine wannan yaƙi ne na bai ɗaya na al'ummar ƙasashen biyu da ke da manufa ɗaya we Zaleski ya ce a gaskiya muna fafutukar ganin mun samu nasara akan wannan zalunci wannan ita ce rayuwa ta gaskiya kuma za mu yi nasara a jiya laraba amurka ta sanar da karin dala miliyan 374 na taimakon jin kai na hunturu ga fararen hula banda karin makamai da harsasai ga sojojin ukraine waɗanda rasha ta jefa bom a gidajensu da kayayyakin mura rayuwa jiya laraba amurka ta kakaba wasu jami'an iran takunkumi ciki har da babban mai gabatar da kara da manyan jami'an soji dangane da murkushe zanga-zangar da mutuwar mahasa amin a hannun 'yan sanda ta janyo ma'aikatar baitulmali ta amurka a cikin wata sanarwa da ta fitar ta ce ta kagaba takunkumin ne kan muhammad mantaziri babban mai gabatar da kara na iran inda ta zarge shi da bayar da umarni ga kotuna a watan satumbar da ya gabata don yanke hukunci mai tsanani ga da yawa daga cikin waɗanda aka kama yayin zanga-zangar har ila yau an kakaba takunkumi ga kamfanin Ayman Sanat Zaman Fara na ƙasar Iran, wanda ma'aikatar kuɗin ta ce yana kera kayan, kayan aiki ga jami'an tsaron Iran, ciki har da motoci masu silke da aka yi amfani da su wajen dakile cunkoson jama'a. Washington ta kuma kagaba takunkumi kan wasu manyan jami'ai biyu na dakarun sa kai na Basij na Iran. wadda wani bangare ne na rundunar juyin juya halin musulunci da aka rarraba su sosai a lokacin da aka murkushe masu zanga-zangar da kuma jami'ai biyu na dakarun kare juyin mulki a juyin juya hali na musulunci irgc babban jami'in kula da ayyukan jin kai na majalisar ɗinkin duniya ya faɗa jiya laraba cewa 'yan ƙasar sirai miliyan sha biyar da dubu ɗari uku za su buƙaci taimako a shekara mai zuwa yayin da ake shirin yanke shawarar makomar ayyukan ba da agajin kan iyaka a farkon watan janairu mai zuwa ba zan iya jaddada mahimmancin ci gaba da taimakawa rayuwar miliyoyin mutane a arewa maso yamma ba in ji babban jami'in ba da agaji na majalisar ɗinkin duniya martin griffith ya shaidawa kwamitin sulhu a cikin wani jawabi ta kafar bidiyo kan batun sama da shekaru takwas ne kwamitin sulhu ya ba da izinin kayayyakin agaji su tsallaka daga turkiya zuwa arewa maso yammacin siriya inda manyan motoci 600 kowane wata ke kai abinci magunguna da kuma wasu muhimman abubuwa sama da mutane miliyan hudu ne ke zaune a yankin wanda baya karkashin ikon gwamnati kayayyakin agajin suna kaiwa ga kusan mutane miliyan biyu da dugo hudu kowane wata tun daga shekarar da 2019 rasha ta nemi kawo karshen aikin da ta ce ya kamata ya zama na wucin gadi ne kawai ita ma gwamnatin bashar al na son ganin an dakatar kuma gwamnati ta kula da duk wani taimako da ake shigo da shi cikin kasar. An ci ma kaɗan hafi zai sake dawa da ƙarashin labarai. Kafin nan bari mu shiga fagen rahotanninmu. Yayin da babban bankin Najeriya CBN ya ƙara kudaden da 'yan ƙasar za su cire a bankin su daga dubu ɗari zuwa dubu ɗari biyar da kuma kamfanoni daga naira dubu ɗari biyar zuwa miliyan biyar wakilin umar faruk musa ya tattauna da kwararren tattalin arziki malam shu'aibu idris da ahmed yusuf domin jin tasirin wannan canji da babban bankin cbn ya gabatar ga abin da shu'aibu idris ke cewa dama tsoron da duka muke da shi shine rashin daman da ake ba mutane wai su ɗauki kuɗin bayan sun kai banki zai iya kawo na ƙasa ko kuma kawo cikas daga harkan kasuwanci in kuma harkan kasuwanci ya samu na tattalin arzikin najeriya zai iya ƙara tsukewa ma ko ya durkushe to ai na ga da bankin duniya da waɗansu ƙungiyoyi na ƙasa da ƙasa sun yi tir da Allah dare akan tsohon tsarin nan wanda ake ganin kamar yana cikin abubuwan da suka tilasta babban bankin ya canja manufofin domin kasashen wajen ma da za su iya goyon bayan tsare-tsare sun bijire mashi ko? Tun kafin ainihin wannan tsarin ya fara aiki, ai masana sun jawo hankalin babban bankin Najeriya da ya kamata ya yi wani abu. kuma shi kanshi shugaban babban bankin najeriya imefele ya yi faɗa cewa za su duba su gani to ya kamata a ce su bari har ma sai an yi wajen sati guda da fara aiwatar da wannan salon canjin sannan wannan canjin na ƙara kuɗin ya fito kaga bai kamata a ce an bari ba idan muna son mu yaƙi da rashawa da cin hanci ba wai wajen hana fitar da kuɗi ba ne ya kamata a yi sai a je wajen inda ake jidan kuɗin kuɗin a je a datse amma ka riga ka sa kuɗin ka kayi gumin ka ka sa a cikin banki ka zo za a ɗauka an ce ba haka ba kuma shin hana biyan kuɗin fansa shine zai hana a tare mutane ana kama su ana rufewa hanyoyin da ya kamata a bi a yi maganin rashin zaman lafiyan da ya addabi wannan ƙasa tamu shi ya kamata a ce an bi ba wai a tsaya kawai ana a jaki a rinka bugun taiki ba. Malam Shu'abu Idris kenan kwararre akan sha'anin tattalin arziki a tattauna da ne da shi a Abuja. auje daya na tuntuɓi wani tsohon daraktan banki unity wato ahmed yusuf domin in ji ko wannan ƙari da babban banki na najeriya cbn ya yi zai iya canja manufofi ko kuma zai inganta tsare-tsare da ya gabatar a cikin jerin canje-canjen da ya yi akan kudaden da za a iya cirewa daga bankuna inda yake cewa yanzu dai za a liƙe bakin masu ihun cewa an kuntata ma mutane amma idan ka dubi tsarin da aka yi wallahi matsin na nan dai bukatar gwamnati don ta hana mutane kwasan kuɗi ko ta yaya yana nan saboda me in ka duba dubu ɗari biyar a mako which means dubu ɗari kowane rana kenan idan kuma kai ɗan kasuwa ne kana son ka ɗauki miliyan ɗari zai ɗauke ka wata nawa kenan kowane mako kana shirin miliyan biyar kusan kenan miliyan ɗaya kowace rana kuma 'yan siyasa eh, su ne dama suke yawan ihu komin abin ka ɗan siyasa in kana son ka cire miliyan biyar kowane mako daga nan zuwa lokacin zaɓe in baka hankali ba za a barka da kuɗin jabu a hannu saboda me saboda sabbin kuɗin ba za su fito yadda za ka samu yadda kake so ka yi ba za a barka da tsoffin kuɗi da ba su da amfani 'yan siyasa ba su samu ci gaba ba babu inda za ta kai su sai dai su haƙura amma 'yan ƙananan 'yan kasuwa alhamdulillahi su samu walwala sosai amma duk da haka don an biya shi miliyan biyar nan wurin maida su banki dole ya bi ka'idojin da aka sa umar faruk musamman amurka a abuja nigeria Madalla tattaunawar Umar Faruk Musa kenan da kwararrun tattalin arziki game da ƙarin kuɗin da ake cirewa da CBN ya yi. Yanzu kuma ga Hafiz dauke da kashi na biyu na labaran duniya. Firayim Minista Benjamin Netanyahu ya ce ya yi nasarar kafa sabon ƙawance da zai gudanar da mulkin Isra'ila. Sanarwar da yammacin jiya Laraba ta share masa hanya don koma kan karagan mulki a matsayin shugaban gwamnati ta masu tsatsauran ra'ayin mazan jiya a tarihin ƙasar Sanarwar gabanin wa'adin tsakar dare ta zo ne bayan makonni na tattaunawa mai wuyar gaske tare da abokanan aikinsa. Netanyahu ya ce yana sa ran kammala yarjejeniyar raba madafin iko da abokanan aikinsa nan da mako mai zuwa ko da ya samu nasara Netanyahu na fuskantar wani aiki mai wahala a gaba. Wani babban jami'in hukumar lafiya ta duniya WHO ya faɗa jiya laraba cewa ta yiwu China tana ƙoƙarin ɓoye ainihin adadin waɗanda ke kamuwa da COVID-19 yayin da ƙasar ke samun ƙaruwa waɗanda ke kamuwa sosai a daidai lokacin da ake nuna damuwa kan ƙarancin bayanai daga ƙasar. alkalman hukuma da kasar daga kasar cana sun zama bayanai da ba za a dogara da su ba yayin da ake samun karancin gwaji a faɗin ƙasar biyu bayan sassauta tsauraran manufofin sifili covid na baya-bayan nan darakta mai kula da ayyukan gaggawa na who michael uh, mike ryan ya ce a cana abinda aka ba da rahoto na adadin waɗanda suka kamu ba shi da yawa a sashen kula da marasa lafiya na musamman icu amma a zahiri ICU yana cike ya ƙara da cewa ba zan so in ce China ba ta faɗa mana abin da ke faruwa ba da ganin suna kasancewa a baya. labarin duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. biyo bayan zargin da kamfanin dillacin labarai na reuters ya yi cewa rundunar sojin najeriya ta gudanar da wani haramtaccen shiri na zub da ciki ga mata dubu goma waɗanda boko haram suka yi wa fyaɗe gwamnatin ƙasar jamus ta nemi najeriya ta ƙaddamar da bincike ga hasa mai na kai na ɗauke da rahoton a kwanan nan ne kamfanin dillancin labarai na reuters ya wallafa labarin da ke cewa daga shekara ta 2013 rundunar sojojin najeriya ta gudanar da wani haramtaccen shiri na zubar da ciki a asirce a mata dubu goma da yan boko haram suka yi wa fyaɗe akan wannan batu da take tattaunawa da manema labaru a ƙarshen ziyarar yini biyu da ta yi a najeriya

ta ce wannan zargin tilasta zubar da ciki fa babbar magana ce saboda haka ya kamata lalle lalle gwamnatin najeriya ta kaddamar da bincike a kuma yi la'akari da haƙoƙin waɗanda abin ya shafa kamar da yadda shi ma sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya ya nemi a yi fyaɗe na ɗaya daga cikin manyan laifuka da ake tafkawa a irin wannan mummunan tarzoma na masu wuta da ƙayar baya amma tambaya anan shine idan matar da aka yi wa fyaɗe ta yanke shawarar zubar da ciki musamman in cikin ta same shi ne bayan da aka yi mata fyaɗe wannan babbar tambaya ce ni ina ga wannan tambaya ta shafi yancin dan adam na yancin yanke shawara don kashin kansa na zub da cikin da aka same shi ta hanyar fyaɗe uh, ministan harkokin wajen najeriya mr geoffrey onyema wanda ke tare da takwararsa ta kasar jamus yayin wannan taron manema labarai ya mai da martani take uh, no merit to them and, and uh, uh, no truth whatsoever. You know, our um, security. Baki ɗayan wannan magana bai da tushe ba gaskiya ba ne, amma duk da haka jami'an tsaronmu na duba wannan magana. domin muna ɗaukar irin wannan batu da matukar muhimmancin gaske amma dai maganar gaskiya wannan ikirarin soki burutsu ne amma kuma duk da haka za mu bincika domin 'yancin dan adam wani abu ne da gwamnatin najeriya ba ta wasa da shi uh, kalaman ministan harkokin wajen najeriya kenan mr jeffrey onyema hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria to a gaida hassan mai na kaina masu sauraro kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya saurar mu a tashar mata VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a kodayaushe ake so za a iya zuwa mu na intanet a voahausa.com, amurka.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Ya na Allah ni kai ne na roƙa ba ba. Ku jama'a tambaya da, Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an shekarar lafiya alheri Grace Abdu ke farin cikin gabatar da shirin a yau Alhamis ta biyun karshe a shekara ta 2022. Idan kuna biye da mu shirin domin iyali yana bibiyar wasu daga cikin batutuwa da muka haska fitila a kai a wannan shekara mai karewa. Kai mata su ne duniya. Bayan kammala zaɓukan fidda gwani a shirin babban zaɓen ƙasa na shekara ta 2023 a Najeriya. Za a iya cewa duk da yake mata kalilan sun yi tarihi a bana da suka haɗa da hussaina Hakila Banshika macen farko da aka kara wa girma aikin jarida da ta kai matsayin daraktan labarai a rediyo najeriya cikin sama da shekaru 35 da kafa tashar da sanata aisha binani da ta zama mace ta farko da aka zaba a matsayin 'yar takarar gwamna a jihar adamawa. sai matashiyan nan 'yan shekaru 28 jennifer ndubisi da ta kada ene jen chinwendu mace 'yar uwarta a zaben fidda gwani zuwa majalisar dokokin jiha mazabar agu ta arewa a jihar enugu da kuma mata hudu da suka lashe zaben fidda gwani zuwa majalisar wakilai da kuma na jiha a bayelsa karkashin tuta jam'iyyar pdp za a iya cewa har yanzu burin mata na samun kaso 35 cikin 100 na guraben siyasa a kasar bai cika ba bakin da muka gayyata domin nazarin lamarin da neman mafita sun hada da Madam Ene Ede, 'yar fafatukar kare hakokin mata kuma wadda ta tsaya takara a matsayin mataimakiyar gwamna a jihar Benue a zaben da jam'iyyar ta ta sha kaye. Da ya gwagwarmaya barista Hassana Ayuba mai riga. Sai kuma dan siyasa a jihar Kano nasi Shu'aibu Marmara. Madam Ene ta fara da bayyana dalilanta na shiga siyasa bayan shafe shekaru tana gwagwarmayar kare hakokin mata a tattaunawar da wakiliyarmu Madina Dauda ta jagoranta. muna ta buga aiki muna ta buga aiki muna ta aiki hanci mata na zo na yi tunani na ce wannan abu da muke yi yanzu ba za mu je mu gwada da kai mu ma shine kawai ina ce ko siyasa abun wasa ne ashe yadda masa sun doka siyasan nan kamar yaki ne sai da na shiga har yadda nake magana da muka saya da shi ban tun aka tashi aka ce ta bari a je a yi launching na kamfen bin saka ganin shi kuma ba na ɗaya akwai abin da ya zo faru da wata malama ibere fendo barista ce ta tambayi ta ce hantiye ne kin je kin duba inec sunan ki ya fita na ce sosai ma wato kin da kawai cewa sunan ki zai fita <laughs> eh ta ce eh duk da haka ki je ki duba na ce to a rana na karshen da za a rufe komi da komi da an fito da sunayen ban gan sunana ba wai irin ciwon kan da ya kama ni kawai haka buge-buge-buge na zo na yi ta na zo na yi petition daga ba kana wadansu wato kin rubuta takardan korafi eh da na rubuta shi ne muka fara da kyar aka zo aka sa sunana kun gani tun da ina aikin hakin mata mm. mata sun taimake ni sosai sun tara kudi sun tara kayan aiki suna ce ko wayo Allah ya ji addu'ansu amma na ce wai mun riga mun kashe kudin nan waɗansu kila za su ce an yi musu walawala kenan daga baya da aka sa suna na aka ce wai su benue bai yi shirin da za a yada da mace ba don dama daga fari ma aka zo aka ce wai to ni ne zan saya zaman gwamnan amma daga sam ba za su yada ba an zan koma da ni baya wannan ma ya ban mamaki daga wuri ne kadan kadan na fara gan cewa wannan siyasa da muna mata da suke siyasa sai mu je mu ku yi kaza ku yi kaza sai su ce wa maganan hakkin mata ba za hada shi da aikin siyasa na Najeriya sai daga wuri na zo na gane cewa wannan abun yana da wuya har yau tsoron da na ji ban koma kuma ba kina ganin maza ne suka kawo miki wannan cikas din su ne mana su ne don kin gani koyi nan da ake aikin siyasa nan ko daga inec ne ko wanda suna political party ne ko wanda suna agent ne ko wanda suna jara duka duka gaba daya daga fari zuwa karshe dukansu ne maza ba su a so mata su saya ba banda batun harkokin tsaro a najeriya Daya daga cikin batutuwan da suka fi ɗauka hankali a ƙasar shine batun zaben shekara ta 2023. Duk da yake haƙƙan mata da dama da suka nemi jam'iyyinsu su tsaye da su takara bata cimma ruwa ba. matan na kokarin fargar da 'yan uwansu domin ganin kalilan da suka sami nasara a zaben fidda gwani sun kai labari. Shirin domin iyali ya karbi bakuncin hajiya Khadija Abdullahi Iya ya takarar gwamnan jihar Niger ta jam'iyyar Abga da Mrs. Dorothy Nuhu Aken Over wadda ta nemi a tsaye da ita takarar shugaban kasa karkashin jam'iyyar SDP sai kuma hajiya Mariya Ibrahim Baba 'yan siyasa kuma 'yan gwagwarmaya da ɗan siyasa Sa'idu Gombe domin nazarin wannan batu. Jagorar tattaunawar Shamsiya Hamza Ibrahim ta fara da tambayar Hajiya Mariya sanadin kalubalen da mata ke fuskanta a ganin an dama da su musamman idan aka yi la'akari da rahoton da tsarin ci gaban jinsi na ƙasa da ƙasa ya fitar da ke nuni da cewa damawa da mata har fagen siyasa ya yi ƙasa sosai a Najeriya sai ta bayyana cewa. Dalilan suna da yawa. in kin duba su mata tun da aka haiho su a gidajensu na iyayensu tun daga na ake nuna bambanci a assasa namiji ita mace kuma a nuna ta a dan kwafar da ita tun daga na aka samu wannan mishkila tun ba mu gyara ba haka zai ci gaba to kin ga ya kamata a duba wannan bangaren a san hanyar da za a gyara shi daya kenan na biyun su mata in kin kula addini yana mana jagora a fannin rayuwarmu ya kamata malamanmu su rika fitowa suna ba da wa'azi kan matsayin mace na wajen shugabanci ya kamata a fito da wannan kuru-kuru a sashi don ba yi wannan an yi wannan gyaran ba haka za mu ci gaba na zuba ruwa a rariya tun da dai kowace mace tana karkashin wani ko karkashin mahaifinta ko karkashin miji a rayuwanta gaba daya a karkashin wani take to in ba a kawo wannan gyaran ba to wannan yana tawaye mana eh, samun ci gaba sannan kuma na ukunsu shine mata ya kamata mu gaya kanmu gaskiya mu yi karatun ta nutsu ita mace mai karancin shekaru tana aure gidan miji tana da 'ya'yan ƙanana yaushe ta zama sanata ta tafi abuja ta bar 'ya'yanta da mijinta a gida ai wanda ma ba a ɗauko hanya mai bullewa ba kamata ya yi mu mata mu zauna mu tsara yanda za mu rinka fahimtar da mata 'yan uwanmu daga ƙasa kin ga dai muna da local government guda 700 da saba'in da hudu ko a Najeriya. To mata a wa'annan wurare ya kamata mu fara rawa. Councilors da suke harka a cikin al'umma sai mu kokari mu shigo da matasan matan mu wanda suke da 'yan ƙananan 'ya'ya mu sa su su dinka shiga suna suna rike irin wa'annan madafun iko sai kuma su samu gogewa sannan daga nan sai kuma a tafi gaba a nemi local government chairman daga nan kin ga mutum na samun experience mhm. amma kawai kina zaune kin yi tunanin kina so ki zama 'yar siyasa kawai sai ki tashi ki kina neman sanata saboda haka dole mu fara daga kasa mu taho sama to in muka haka sai mu tasiri ni shawara ta kenan to bari mu dawo gare ki a Mrs. Mm. Durton mm. a kasancewar kin wato bayyana aniyar ki ta tsayawa takarar shugabancin Najeriya to kuma kwatsam sai muka ji baki kai ga labari ba dan muna ganin mata wasu lokacin ana kashe musu karfin gwiwa ko kuma su da kansu ma wani lokaci suke fita ma daga su rasa karfin gwiwan cewa ba za su iya gogayya da maza ba menene ya faru abubuwa daban-daban na fari shine kulle-kullen da maza ke yi a fati kina juya baya sai su yi gefe kina dawowa sai su ta dariya da ke ashe suna nan suna wani kulle-kullen su da ba na gari ba ne za su shirya yadda za su yi su yi frustrating mata don ka samu ci gaba To a wajen takara na naga wannan. Na biyu shine kuma rashin kuɗi. Dan ana bukatan kuɗi sosai. Ni na shiga takaran da na san ina da qualification da ya kamata. Ina da experience da ya kamata gogayya wala. Ina kuma tare da matasa daban-daban da nake koyar da su yadda za su iya su bi su yi nasara cikin wannan fannin siyasa. Shiga na neman ilimi ne kuma. a ta wannan hanyar to yanzu ma na gane ko kudaden nawa ne ake bukata ai wannan takarar har a iya a ɗauki candidacy na party kudi ne masu yawa yawancin mata kuma ba mu da shi in mun diba dama hagu ba godfather ba wayanda za su kawo jakan kudi su ajiye mana don mu wannan takarar masu saurare ba za su kasa sanin kai komo da aka yi ta yi dangane da tsaye da binani takara a jihar adamawa ba inda wata kotu ta soke zabenta daga baya kuma kotun ɗaukaka ƙara ta sake tabbatar da takararta. Sai ku biyo mu shekara mai zuwa domin jin matan da suka kai labari a babban zaben Najeriya idan Allah ya nuna mana. Muna godiya ta musamman ga wakilanmu Madina Dauda da Shamsiya Hamza Ibrahim da suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma ku masu saurare da kuka shekara kuna bibiyar shirin. Kada ku manta. za ku iya samun dukkan batutuwa da muka taɓo a shirin domin iyali a wannan shekara ta 2022 da ke karewa a shafinmu na intanet voa hausa.com idan kuka matsa shirye-shiryenmu da alheri. In yi shuru ko in yi magana. Madalla a gaida alheri Grace Abdu. Yanzu kuma ga wannan saƙon. zauren matasa don duba korafin matasa don gano bakin zare. Kar mu zama 'yan daba sace-sace muna bin 'yan siyasa. Ya illa tura 'ya'yan masu hannu da shuni kaɗai makarantu masu inganci ne. 'Ya'yan talakar da suke ko oho da su sai sun zo sun sa su woho. Menene woho? Ihu. Zauren matasa na BOA zai rika zuwa muku duk mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Nasiru Adamu alikaya Kaya. da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a manfa a takaice. To Hadiza ga labaran a takaice. A karon farko tun bayan da Rasha ta mamaye kasarsa, shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky ya bar ƙasarsa ya tashi zuwa Amurka jiya Laraba. Wakilin BOA Stephen Haman a Washington ya rawaito cewa Zelensky ya wuce kai tsaye zuwa fadar White House domin ganawa da shugaba Joe Biden. bayan wani taro a ofishin shugaban kasa na oval office inda biden ya shaida wa zelensky cewa amurka za ta aike da babban na'urar kariyar makamai mai linzami ta patriot zuwa ukraine shugabannin biyu sun yi taron manema labarai jiya laraba amurka ta kakaba wasu jami'an iran takunkumi ciki da babban mai gabatar da kara da manyan jami'an soji dangane da murkushe zanga-zangar da mutuwar mahasa amin a hannun 'yan sanda ta janyo ma'aikatar baitulmani ta amurka a cikin wata sanarwa da ta fitar ta ce ta kakaba takunkumi kan muhammad mantaziri babban mai gabatar da kara na iran inda ta zarge shi da bayar da umarni ga kotuna a watan satumbar da ya gabata don yanke hukunci mai tsanani ga da yawa daga cikin waɗanda aka kama yayin zanga-zangar har ila yau an kakaba takunkumi ga kamfanin iman sanat a zaman fara na ƙasar Iran wanda ma'aikatar kuɗin ta ce yana kera kayan aiki ga jami'an tsaron Iran ciki har da motoci masu silke da aka yi amfani da su wajen dakile cunkoson jama'a. Babban jami'in kula da ayyukan jin kai na Majalisar Ɗinkin Duniya ya faɗa jiya Laraba cewa 'yan ƙasar Sirai miliyan sha biyar da dubu ɗari uku za su buƙaci taimako a shekara mai zuwa yayin da ake shirin yanke shawarar makomar ayyukan ba da agajin kan iyaka a farkon watan janairu mai zuwa ba zan iya jaddada mahimmancin ci gaba da taimakawa rayuwar miliyoyin mutane a arewa maso yamma ba Thomas sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a cikin shirin nama na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za mu sake shigowa da wani sabon shirin yanzu a madadin muhammad hafiz baballe da ya taya na gabatar da shirin da kuma jumbe hamza da ya bada umarni da ma injinan namu na yau ni ce taku hadiza kyale nake fatan alheri huta lafiya ma